وفي ثمود اذ قيل لهم تمتعوا حتى حين a cikin lamarin samudawa mutanen annabi salihu akwai aya ga wanda yake tsoron azaba mai raɗaɗi lokacin da aka ce masu ku more rayuwarku kafin ajalinku ya ƙare